بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب اللهم لا نبي بعده قال المؤلف رحمه الله وللشيخ ولجميع المستمعين باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنساي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن أبي أسيد الساعدي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم شكنت taimakon الله سبحانه وتعالى قام منك أرسام هلرتر أنا مجلسي مع البركة نكرت كتاب الأدب شكين صحيح الإمام البخاري rahimahullahu ta'ala a wannan majalisi mai albarka na usman bin affan gadon kaya kamar da aka saba daren litinin yau lahadi 20 ga watan da ula to ni yau kalanda ta na ga 20 lalle amma na ga satin 12 muka ce saka yau zai zama sha tara a wancan lissafin to amma a kalanda ta ni yau ashirin watan da kuma ashirin da takwas ko to haka daidai take kalanda ta to allahu alam kalanda da muka tara mun daga bin kalanda ashirin ga watan juma'a ula dubu da dari talatin da bakwai bayan jiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan biyu da goma sha shida miladiya muna karanta abinda imam al-bukhari ya faɗa game da hadisan da suka zo akan giba su ne abu na ƙarshe da muka ɗauka mun karanta hadisai da dama a cikin sharhin hadisin da imam ya kawo rahimallahu ta'ala akan muni da kuma girman ainihin laifin da nauyin da wanda ya ci naman dan uwansa yake dauka ya kawo hadisin da yake cewa manzon sallama ya wuce ta wajen kaburbura guda biyu yake cewa ana yi musu azaba ɗaya saboda fitsari ɗaya kuma saboda annamima kamar da hadisin ya zo maka faɗi abin da ya sa ya kawo hadisin annamima a nan wajen ko dai saboda namima da riba suna da alaka ko kuma kamar da surwaye suka zo annabi sallama ya amfani da kalmar annamima din ne kai tsaye ya amfani da kalmar giba ne kai kai tsaye ba annamima din wacce take ita ce tafi shahara ba ko mun ji hadisin shi ma ya zo ta hanyoyi masu kyau amma dai duk ana tana komawa cewa da giba da namima suna da alaka da juna to yau ma za mu ga inda imam al-bukhari ya kawo wani abu da yake nuna alaka tsakanin giba da namima din a cikin hadisin da zamu karanta insha Allah ta'ala hadisin mu na yau al-imam yake cewa Allah ya masa rahama babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallama khairu duril ansar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya ce mafi alherin kabilun mutan madina ko kuma kabilun ansarawa annabi ya faɗi wani gida ya siffanta shi da cewa su ne mafificin gidaje a ƙabila akwai abin suke cewa butun ciki-ciki ma'ana ɓangare a cikin ƙabilan ma in wani babba cikin tsare ku sai aka samu manya sama da ɗaya kowa ya ja wani ɓangare na ƙabilar aka dinga jingina 'ya'yansa zuwa ga wannan da jikokinsa zuwa ga wannan mutum to sun zama kamar batan sai kuma wasu cikin wannan watakila wannan layan shi ma wani ya ja wani bangaren a dinga danganta su a manta da faɗan iyayensu kakannin 'ya'yansu kenan kamar dai da muke saba faɗa akan banu abdishams da banu hashim daga baya aka zama cewa banu umayya akwai banu muttalib duka wannan kashe kashe duk asalinsu duka cikin ƙurashawa ne banu adiyin banu taimin bangaren sai na abubakar ya fito da bangaren sai na umar ya fito dukkaninsu duk cikin ƙwarai shawa ne amma abun hawa hawa ne ana cikin tafiya sai wani babba ya fito sai a jin ya zuwa gare shi a bar nasaba zuwa ga kakansu wanda gashi aka fi sani da a farko to maza salama ya sifanta wasu daga cikin gidajen wato ainihin ansarawa da cewa su ne mafiya alkhairi shi ne ce hadithana qabisa قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن أبي سلمة عن أبي أسيد الساعدي قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير دور الأنصار بن النجار خير دور الأنصار بن النجار manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin kabilin al-ansar duka mutanen da suke a Madina kabilun Madina Khazraj da Aus sune al asalatan to manzo sallallahu ce mafi alkhairin wa'annan gidajen shine banu najjar banu najjar a cikin khazrajawa suke banu najjar su ne wanda ake danganta bangaren ahwalin manzo sallallahu alaihi wasallam ahwalun nabi sallallahu alaihi wasallam saboda abdul muttalib kakan manzo sallallahu alaihi wasallam da ya abdullahi mahaifiyarsa yar wannan kabila ce shi hashim kakansu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ake jingina shi zuwa gare su ya yi aure a cikin kabilar banu najjar yana yawonsa na kasuwanci ya tsaya a garin madina ya auri mata a nan garin kuma ta haifan masa da shaiba bayan ma ya mutu bai san shaiba ba wanda shine aka ce masa abdul muttalib daga baya saboda kisa da ake faɗi cewa shi muttalib ɗin kanin hashim shi ya zo ya ɗauke shi ya sa shi ainihin akan abin hawansa ya goya shi kuma dan duhu a launin sai ake gani kamar bawa ne ya kawo a cikin sa abdul muttalib mahallu shahid banu najjab su ne kabila mafi alkhairi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin sa daga cikin wanda suka fara karban musulunci a bayoyin da aka bai asul akabal ula da thaniya akwai yan banu najjar da yawa a cikinsu akwai wasu kabilun amma dai su su ne suke wato ainihin ɗauki tuta a yawan wanda suka karfi musulunci kuma suka rike musuluncin tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam saka lokacin annabi ya zo da ya kaura gidan da ya fara sauka gidan banin najjar ne wayan kana ba shi ya saba ba shi ya zaba ba Allah ne zaɓan masa ko ya saki sa ya ce a kyale ta ta zabi inda take so inda ta je ta sunkuya ta durkusa shine inda su abu ayyubal ansari suke wanda suna cikin badun najjar annabi sallama kuma anan ya fara sauka kamar yadda yake mashuri ne a cikin sira to annabi sallama ya fifita su akan sauran gidajen ansa har ma wasu daga cikin a cikin al'ansar din ina jina ɗaya da cikin sa'adan ɗaya da cikin su ya dan samu damuwa ce manzo sallama ya da mu baya mana da da suka sani su gidajensu banu abdul ashal ko banu fulan ko banu fulan su ne fitattu su ne manyan kabilu banu najar ɗin la'alla ba su daga cikin wanda ake ganin su ne number one ko number two to amma musulunci yana fifita mutum gwargwadon hidimar da yawan musulunci ina karan kuma inda Allahi a tufakun la'alla a jumlace kabilar ta yawan musulunci hidima ta gabatar da wasu ainihin abubuwa na gwarzantaka ko na kyauta na karamci wato ainihin tabbatar wannan addini sama da yadda wani suka yi babban abu da su ne suka fara rigarige wajen shiga musulunci allah ƙara da gare su baki ɗaya tunan imam al-bukhari yana magana akan giba ya kawo wannan hadisi sai malamai suka samu don ishkali suka ce to me alakar wannan da giba me alakar wannan hadisin da ainihin cin naman mutane to zahiri yadda ba zai buya ba ga wanda ya ɗanyi ta'ammuli ta wannan maganar ta cewa wasu sun fi musamman wasu idan ba sa nan aka faɗi wannan maganar zai so samu sire wanda man faɗa akan giba shine a gaya wa mutum abin da baya so in yana nan ko baya nan amma dai kalmar giba a harshe idan baya nan shine abin da yake fitowa fili saboda ghaba ghibu ghibatan baya nan aka faɗi magana a kansa in ma yana nan aka faɗi magana za ta ɓata mishi raɗin za ta dame shi to ita ma tana da laifin cewa ka yi kamar sabbu ka yi zagi ka gaya mutum bakan magana a idansa ka ci fuskarsa to duk dai ana jika amma wacce take mutum baya nan ta fi zafi ta fi muni kamar yadda nusus suka nuna da yawa to saboda haka wannan shine abin da ya sa malam ya yi tunanin cewa kenan faɗar fifikon mutane akan sashensu wani ya fi wani wanda wannan zai sosa wa wancan wanin da aka bibita wani a kansa zai sosa masa rai to shin wannan ya halatta ko kuma shi ma shiga cikin giba tunda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wani hadisin kenan ya halatta yana cikin adab a kiyaye duk wani abu da zai kawo bacin rai abin da zai kawo damuwa abin da zai kawo cutarwa ga wato ainihin ran dan uwanka musulmi to amma idan akwai fuska a abin akwai maslaha shar'iyya yanzu wannan mutanen da annabi sallallahu ya faɗa haka masu hankali sai su zage dantse wajen sanin me suka yi aka bibita su musamman a lokacin su, me suka yi aka bibita su akan suwane da ne, alkhairan da suka yi sai a yi maza a kwaikwaye su a kansa kaga ya zama maslaha shi kuma wanda yake an mai da shi baya sai a duba a ga me yasa ya zamanto ya zo baya sai a guji wannan dalilin da ya mai da shi baya wato ainihin a cikin musulunci wannan abu ne wanda yake wato ainihin maslaha ce shar'iyya kuma idan mutum yana da ilimi yana da adalci yana da hankali yana da kyau ya san matsayin kowane abu ya aje masa ya aje shi a mahallinsa wani ba aje shi a mahallinsa kamar yadda musulunci muka sani annabi sallallahu alaihi wasallama bai boye kowa ba cewa abubakar allah da a gare shi shine mabibici a cikin sahabbansa komai nasa ya taso a cikin yabansa da magana da ayyukansa da jeranta mutane abubakar ne a gaba yana yawan binsa da umar yana yawan binsa da usman yana yawan binsa da ali da sauran alashar al-mubashiruna bil janna su abu ubaida abdurrahman bin auf da sauransu wannan abin ya sa musulmi sun gane cewa lallai wani sannan wani sannan wani har ma da ibn umar yake cewa mun kasance annabi na da rai muna cewa mafi alkhairin mu abubakar sannan umar wannan ya shahara a junansu babu tantama babu wani kokonto a kansa to irin wannan yana da muhimmanci a rayuwa amma bil adl wal insaf bil ilm wal insaf da ilimi in babu ilimi aka faɗa ko kuma aka faɗe shi ba da wata manufa ta gari ba a mafhumin maganar bukhari ya shiga cikin giba kenan mafhumin maganar imam bukhari ya shiga cikin giba ka bifita wani akan wani yadda wani zai iya samun ainihin wani abu a ransa na kullaci ko damuwa to idan baka da hujja ka shiga ainihin cikin wannan mummunan laifi babu ma ya juzu min bi ahli al-fasad wa rai qala hadathana sadaqatu sadaqatu bin fadl akhbarana ibn uyayna sami'tu sami'tu ibn al-munkadir sami'a zubair أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أخبرته قالت استأذن رجل على رسول الله إذنوا له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة فلما دخل ألان له الكلام قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام قال أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتكاء فحشي babin da yake magana akan abin da ya halatta na cin naman ma'abuta banna ma'abota riba ma'ana mutanen da suke ana tuhumarsu ma'abota banna da tuhuma wanda ya gai kansa mahallin zargi su ya halatta a ci su. ga dalilin jima al-bukhari قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا بن عيينة سمعت بن المنكدر سم... آه، قال سمعت عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته وانا حديث من ينشى أبايا سو بيوما إنا بتان أتشكم أنا كان سيقبات بعد جدي بابا ناشا تكي تشوى ونمتن يعني مئذني زي شهو جمع زم الله صلى الله عليه وآله وسلم سي النبي تشي مس إذنوا له كي مس إذني يشهو بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة ودريدة ɗan dangi a cikin danginsa a cikin ƙabilarsa mutum ne da yake allah wadare da shi ma'ana mutum ne mara kirki falamma dakhala ala lahul kalam mun faɗi a baya cewa wannan mutumin ya kasance duk da an yi saɓani akan cewa wani ne ko wani ne amma dai sun fi tabbatar da ko sun fi ƙarfafa cewa miswar bin makarama to makarama din baban miswar ibn hajar a bayan mun karanta ya farja cewa tu bin naufal ne allah ƙara da a gare shi ya kasance mutum ne mai baki mutum ne mai magana ya kasance ya daɗe a cikin jahiliya kuma yana da mukami da isa a cikin jama'arsa saboda haka idan an bashi zai ji daɗi ya raba wa al'ummarsa kuma a haɗu a yabi wanda ya bada abin nan in kuma a bashi ba to zai magana in kuma ya magana mutanensa za su iya ɗaukan mummuna fahimta a kan mutum manzala sallallahu alaihi a siyasarsa wa'annan mutanen yana yawan ba su kyaututtuka saboda haka a wannan waƙiyar ko makamanciyarta an aje masa wani abu ne ya zo yana neman abinsa an samu wata dukiya ta zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallama yana raba wa to annabi yana kokarin toshe abunsu ire-iren waɗannan mutanen jagorori shugabanni waɗanda suke suna da gyauro da sauran wasu abubuwa tare da su na al'adunsu shekara aru-aru a cikin jahiliya abu ne mai wahala a cikin mutum baki ɗaya ya juye ya bar komai wanda aka san shi da shi a da to maza sallama da mutumin ya zo suke cewa kai wannan mutum amma Allah wadaran halinsa yanzu duk abin da aka yi in ba a gamsar da shi ba sai ya ji ya wata magana wacce za ta iya sa ainihin surutu a cikin muminai musulmi ne wasu malamai sun yi kokarin su wa nan da ake magana wani munafiki ne amma magana mafi inganci ba wancan munafiki ne suke faɗa ne ba musulmi ne sahabi ne amma yana da wannan raunin a tare da shi maza su ya faɗo na magana a gaban aisha shine mahallu shahid cewa kamar annabi ya yi da shi kenan annabi ya yi da shi falamma dakala amma da ya shigo alani lahul kalam sai maza sallallahu alaihi wasallam ya masa magana ya tausasa masa magana aka yi magana da shi rimi rimi da aka yi saba kuma ya tafi ƙultu ya rasulullah aisha ta ce ya ya ƙulta lafi ya ƙulta ka faɗi maganar da ka faɗa yanzu ka ce wannan mutumin ba shi daɗin sha'ani wadarai da shi Sun alanta lahul kalam sannan kuma ka kyautata masa magana kai masa magana mai daɗi baka nuna masa wannan laifin nasa ba ya gani ko ya ji a bakinka qala ai aisha annabi sallallahu alaihi ya aisha inna sharran nasi man tarakahu nasu aw wada'ahu ittaqa fuhshihi wannan shakka ce ta mai ruwaya mafi sharrin mutane mutumin da mutane suka kyale shi saboda tsoron harshensa fuhush mun faɗi maganar nan sau da yawa ta duk wata magana mai zafi wata magana mummuna wata magana ta da dace a ta ba sunanta alfasha a yaren larabci shi yasa mu wurci muka ɗauka alfasha a hausa shine magana batsa ita ma yanki ne daga cikin alfasha ta larabci manasa mai ce mutumin da mutane suka kyale shi saboda tsoron bakinsa saboda tsoron kada ya je ya magana wani a cikin mafi sharrin mutane wannan mutum yana da yanayin da idan ba a bashi ba ko kuma idan aka fuskance shi da magana za a iya jarrabarsa da abin da zai je ya faɗa a gaba wanda yake zai iya kawo fitina zai iya kawo damuwa a cikin mutane shi sa maza asalama bai masa magana ba a lokacin bai masa magana ba a lokacin irin wannan su ne wanda idan a haukan mimbari ake ma balu aqwami me yasa mutane suke kaza me yasa mutane suke kaza me yasa mutane suke kaza Don kada a tozarta shi Don kuma kada a kawo fitina ko sabani a cikin al'umma ila a bayansa akwai mutane da dama waɗanda suke za su iya damuwa da damuwarsa abinda bai dace ba ma sai su aikata to maza su lama masa na jagora sai ke cewa aisha a ɗaya ruwa da makaranta a baya hal a hittini fahisha kin taba sani na ni mutum ne mai kausasa magana mai zafafa magana sai yake in zazzage shi in gaya masa maganganu wanda suke za su kawo sabani za su kawo damuwa za su kawo saɓanin abin da muke so na fahimta da ainihin samun dacewa tsakaninmu da su mafi sharrin mutane mutumin da mutane suke kafa kafa da shi saboda kada ya yi magana Na wannan an ci namansa an yi magana a kansa a yare a yare sunansa giba amma a shari'a ba giba ba ce ba saboda wannan abin da yake yi kowa ya san shi da shi Shi shine mahallu shaida a wajen imam al-bukhari ahal fasadi war riba mutanen da suke suna da maganganu suna da bannar da za su iya yi a cikin mutane kuma na tabbatar mana da cewa kamar da aqida al-sunnah jama'a take sahabbai ba masumai bane ba akwai mutanen da suke sun yi laifi an musu haddi kuma suke ba za a musu haddi ba abin su bai kai na haddi ba amma za a tsawatar musu za a gaya musu a taka musu birki gwargwadon maslaha gwargwadon yanayin da ya dace a musu haka wannan mutumin annabi sallallahu yana da mawakif da shi daban-daban kala-kala amma annabi sallallahu shi ya san yadda yake mu'amala da kowa sama da yadda mu muke tunani amma wannan mutumin ya kai matsayin da annabi ya halatta irinsa a yi magana a kansa don tsoratar da mutane don faɗakar da mutane akan abin da suke ciki ire-iren waɗannan mutane wannan ne ɗaya cikin asalin da abin da muka satin da shige cewa malamai suna halatta giba a wasu gurare a zahiri giba ce an ci naman mutum an faɗi magana a kansa bayan idansa mara daɗi inda ya ji ta to amma ya halatta a yi a gurare ɗaiɗaiku da imam nawawi ya faɗe su malamai kuma suna ƙara da su kamar neman shawara ta aure ko ta mu'amala ta cinikayya ko ta addini za a sa mutum limanci ko za a ba shi wani ofis na addini kila mai fatawa za a ba shi ko zai wakilci al'umma ko zai wakilci kungiyar da'awa a wani waje a ce wani mutumin kirki ne in akwai kirki a tare da shi mutumin alkhairi ne amma yana da rauni guda baya tsallake gadar kuɗi ana faɗa haka akan mutane baya tsallake gadar kuɗi duk alheri sun kasa sa masa kuɗi a gabansa in ba sa'a ba sai lissafi ya bata sai a ce ba kaza ba kaza ba kaza a yi ta ƙoƙarin a bayani kuma a kasa gane lissafi to a faɗi irin wannan ya halatta irin wannan yanayin ko kuma mutumin da yake ya buɗe wa kansa ƙofa shi da kan kansa yana abin da yake jama'a sun san yana yi saboda haka mutane ba sa iya ainihin tankwara kansu sai sun faɗi wannan magana a kansa wani mai kaza wani mai kaza ba wai labari ka bayar wanda ba sani ba sun sani ko kuma ya kamata su sani wannan ya halatta na ce imam shaukani yana da ja akan halatta wannan abun a buɗe a ce kurin in mutum yana cikin albasha ko yana cikin bida'a ko yana wani laifi ya halatta a faɗa haka malamai suke sakin magana shine abin da shi bukhari yake faɗi a nan wajen cewa ahal fasad a faɗi fasadunsu amma maslaha ita ce abin dubawa tahzir tsoratarwa faɗakar da mutane a kan cewa wani ga abin da ke ciki wani ga yanayinsa wasu suna ƙara dan bid'a a ciki irin wannan cewa dan bid'a wanda sa take wari a fili take ba wai a ɓoye take ba ko kuma ana tsoron zai iya na za ta iya so ta faɗa cikin mutane ya kamata a faɗa kuma ba shi da giba a wannan ma'ana giba ba ta haramta kashi suna ƙara hashuwa gabanni amma wannan magana ce mai nauyi da yawa ya da giba ko yawan maimaita magana akan shugabanni ta na ta babun daban da yawa maimaita magana a kan shugabanni ko da sun aikata matukar ba maslaha ce ta zama rajiha akan haka ba to yana kawo fitattunu a ƙarshen al'amari shi yasa malamai suke tsanantawa akan babin shugaba giba shugaba giba ce babba tana tara damuwa a cikin zuciya ta a ƙarshe in aka mayo da ita ita zaman fitina a cikin al'umma to amma dai malamai sukan saba faɗi wannan maganar iyaka mutum mai fikihu ya zamanta to ya amfani da fikihunsa ina ne yake da maslaha a faɗa ina ne ba shi da maslaha a faɗa sai kuma da aka zalunta la yablu al jahl min qawli illa man zulim idan aka zalunci mutum shi ma wasu malamai cewa wanda ya zalunce shi daidai da wannan ayar ya halatta ya faɗi damuwarsa an zalunce ni an cuce ni wani ya cuce ni tabbas ba kwata ba ku kwanto wasu malamai suna halattawa cikin nau'o'in giba da aka togace amma dai maganar shaukanta da muhimmanci a nan wajen cewa ba a halatta yin wannan abin ya da alfasha ne zai shiga inda zai fi muna da shi alfashatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fi duniya. wal akhirah bi kamata a dinga ya da alfasha ba wani yayi wani yayi wani yayi wani yayi ko da ku yana yi din maimaita magana ita kanta ba ta da amfani sai inda ya zamanto akwai maslaha zahira an tambaye ka ko kuma kaga wani zai fada cikin wani yanayi wanda yake na halaka to wannan ya halatta a fade shi wallahu ta'ala باب النميمة من الكبائر قال حدثنا ابن سلام أخبرنا عبيدة بن الهميد أبو عبد الرحمن عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض هيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير كان أحدهما لا يستتر من البول وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين أو اثنتين فجعل كسرة في قبر هذا وكسرة في قبر هذا فقال لعله يكفف عنهما ما لم ييبسا babi na gaba imam al-bukhari rahimahullah ce babun annamimatu min al-kaba'ir annamimanci yana daga cikin manya-manyan zunubai Min yi bayani a baya cewa ya yi hukunci akan namima kan ta kabira ce amma giba bai hukunci kai tsaye akan ta ba la'alla saboda dan tafsilin da malamai suke yi a giba yana da faɗi sama da wanda yake ya zo a cikin annamimanci game da makwada a wancan karan annamimanci shine mutum ya ɗauki maganar wani ya kai wa wani da niyyar ya ɓata tsakaninsu ko da wannan mutumin ya sani ko bai sani ba amma shi wanda ya kai labarin manufarsa shine ya sa haɗa faɗa tsakaninsu shine annamimanci haɗa faɗa tsakaninsu ko kuma duk wani abin da mutum yake so ya ɓoye sirrin sani sai je ya faɗa a wani wajen ya tona masa asiri ya tallata shi ko da ba zai kai ga fada ba amma zai kai ga damuwa wani abin da mutum yake so ya boye amma shi dole sai ya tozarta shi sai ya bayyana shi shi ma wasu malamai suna shigar da shi cikin annamima mutum ya ɗauki maganar wani ko sirrin wani ya je ya baje shi a wani wajen don ya kawo wata ɓanna ɓannan nan faɗa tsakaninsu ko kuma dan dai ya tona wannan asiri ya zamanto bai samu ainihin abin da yake nema ba sai ya kawo mana wannan hadisin da makaranta a wancan satin akan giba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito daga wani wata gona daga cikin gonakin madina ana ya dai nufi waje kenan galibi suna zuwa waje don biyan bukatar su ta dan adam ko makamancin wannan fasami a sauta insanai ne sai ji sautin wasu mutane guda biyu ni fi quburihim ana musu azaba a cikin gabarbaransu faƙala fa qala sai annabi ce alaihi wasallam ya ce ni. wa ma ni fi kabira hadisun da a takaice yake annabi sai da ya ce ya ji sauti ya tambaya ya ce su wane ne yau aka binne a nan wajen aka gaya masa su sannan yake cewa wa'annan mutanen suna cikin azaba su biyu nan suna cikin azaba ba kuma dan wani ba ake musu azaba ba mai girma ma'ana ba na abu ne ba mai girma ga dan adam ya ainihin bashi ko ya kare kansa daga fadawa a cikinsa wa hula Kabiru amma haƙiƙa wannan abu yana da girma irin girman zunubi yana da tsanani a ma'aunin lahira kana ahaduhuma la saturu min al ɗaya daga cikinsu ya kasance baya suturtuwa daga fitsari yana fitsari amma ba zai tsarkaku ba daga jikinsa ko dai lokacin da yake fitsarin yana dawowa jikinsa kuma bai kula ba bai damu ba bai dauki mataki ba ko kuma idan ya tashi ko fitsarin yana zuba a cikinsa kafin ya tsuguna ko bayan ya tsuguna ya tashi amma bai damu ba da ya san wani mataki da zai dauka duka cikin istitari a wata ruwa ce la'ayar tabri'u min bauli wannan a guraren da ake tsayawa kan titi a bawali hadda ban dakunan ma da ake a yanzu duk akwai irin wannan ainihin matsalolin ta ga waje ne mai tsandauri waje ne wanda yake da wato ainihin yanayin da fitsarin zai dawo jikin mutum to idan mutum bai ɗauki mataki ba na kakkarewa to sai zamanto wannan mummunan abu ya tabbata a gare shi allah ke shiru wal akhar yamshi bin namima shi kuma ɗayan shiga yake cikin mutane yana yawo da annamimanci ya kai labarin wannan ya kai wa wancan don ya shiga tsakaninsu wasu haka shine yake da ka suke kamar cin abinci zaka ci da ka suke cin abinci ya ɗauko labarin wancan ya kai wa wancan ya ɗauko labarin wancan ya kai wa wancan wani kano na da wani sunan daban da annabi kira shi da shi amma annamimanci shine mutumin da zai dinga yada jita ji tsakanin mutane don ya kawo fitina harkar siyasa wannan abin yana da yawa kuma a cikin ta yansu yanzu kuma wani su tsoron Allah kuma a yi wa juna nasiha akan irin wannan abin to shi ma wannan aikin sa kenan har ya kai ya mutu bai tuba ba kan sai Allah ma da'a bi jarida manzo sallallahu ya ji musu azaba to sai ya kirawo aka kawo masa jarida mun ce kamar takaddabino fakasaraha bi kisrataini aw thintaini Kama da mai ruwa ya kokonto sai ya tsaga wannan abar gida biyu fajala kisratan fi kabri hada. ko kisratan fi qabri hada. kowanne kan kabari ya dasa masa tsagi daya faƙala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam basa yace Allah ubangiji ina fatan zai sauƙaƙa musu azabar da suke ciki kafin wannan abubuwan su bushe kafin wannan abubuwan su bushe allah ubangiji zai sauƙaƙa musu ainihin wannan azaba mun karanta a wancan satin cewa zahiri azabar tasu ta kai girman da ko dai manzala salama an hana shi ya azaba a ɗauke musu baki ɗaya wallahu ko kuma shi ya fahimci cewa ba ta da amfani ya yi musu addu'a ta cewa a ɗauki musu baki ɗaya saboda girman laifin annabi salama rahamarsa ga al'umma tana da yawa yana kuma yin addu'a ga dukkanin mumine to amma wannan abin ya kai ta yadda bai ɗauki wani mataki bai sama da nema musu rahama iyaka wannan lokacin saboda ya san hikimar allah da tsarin allah subhanahu wa ta'ala la'alla wannan laifin ba zai warke a lokaci guda ba ba za a yanke azabar sa a yanke ta lokaci guda ba shi yasa wannan ya cikin annamima abin da ya kai ga azabar kabari yana cikin alkaba'ir namima min alkaba'ir kamar yadda limam al-bukhari ya faɗa su ma na mutanen guda biyu an yi sabanin cewa musulmi ne ko kafirai ne amma dai alhafiz ya kawo ruwa da suke tabbatar da cewa mutanen nan muminai ne amma an ɗauki sunan su off babu wanda mai cikin masu raya babu wanda ya faɗi sunayen ko ɗaya daga cikinsu amma suna nan a matsayinsu kama yadda muka sani sahabban manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ubangiji ya yi alkawarruka masu gwabi a gare su amma wannan bai hana Allah ubangiji ya mai da su darasi ba na baya Allah ubangiji ya ɗauki mataki akan ire-iren wannan zama darasi ga na bayansu amma duk ƙarshe Allah cewa kullun wa'adallahu husna Allah ubangiji dukkanin su yi musu alƙawari da kyakkyawan martaba da samun tsira a wajensa subhanahu wataala wannan matsalar har ila mun tattauna cewa shin wannan abin sunna ne ko ina a dinga yin sa kowane mamaci a sa mishi ainihin wani ganye a jikinsa ko kuwa ba sunna bane ba mun ce an dan samu sabani a cikin malamai da suke rubutu akan A irin waɗannan shirin hadisi har wasu na cewa babu laifi a kansa amma dai da yawa daga cikinsu wuce musamman malaman malikiya sun tsananta a kan cewa wannan abin bida'a ne domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce a yi kowane mamaci ba kuma bai kowane mamaci ba sahabbai ma ba a samu wanda ya wannan ba sai burai da bin husayb ya yi wannan shi ma ya fahimta irin wannan fahimta saboda ka bai kamata a yi ba amma in har wani ya ce zai yi kuma ba abu ne wanda yake wani mai tsanani ba duba da cewa yana da wata shubaha wacce take za ta yi cewa za mu ce mai dan karfi ce har mana da magabata a cikin sahabbai da kuma malamai masu wani ra'ayi amma malam albani cikin jana'iz da ɗalibin sabu ishaq al-huwaini cikin wani littafi da yi na masail amma da sunan littafin sun yi dogon bayani sosai mai gamsarwa kan cewa wannan abun ba sunna bane ba a dinga yin sa wani abu ne na khususiya ya faru kuma ya tsaya daidai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shi a wannan wajen mu dai shahidi a wajen mu shine cewa yawo da maganganun mutane don hada su fada babban zinabi ne ya kai ga aiwa sahabi azaba a kansa sahabin manzon Allah sallama Allah ubangiji ya mata azaba akan wannan laifin da ya yi to amma kamar yadda kowa su ne shi daga cikin dalilan da yake sa kankar zunubai akwai azabar kabari zai iya tashi ranar alkiyama Allah ubangiji ya gama da wannan an kwashi haƙƙin da ake so a ɗiba a cikinsa ragowa kuma ya zama na aljanna cikin ramar Allah subhanahu wataala na'am babu ma yukrahu minan namima wa qawlihi ta'ala hammadin man sha'in bi namim wailul likulli humazatin lumaza yahmizu ويلمز ويعيب واهب قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان فقال له حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال نعم فقال فقال فقال له حذيفة أعجبك أقول له نعم نعم cigaba cigaba faƙaɗa na hudu zai fa samitun na biya sallallahu alaihi wasallam ya ya da kuɗi da jannata ƙattat haka ne na babu ma yi kurawa na miya babin da yake bayanin abin da yake makaruhi na annamima galibi bukhari yana faɗan wannan rahimahullahu ta'ala inda yake so ya bayanci akwai tafsiri a matsala akwai inda ya halatta kenan a yi kama wadda muka yi a baya ma yi kurahu min zikirin nas abinda ake ki na ma juzu min zikirin nas a shefa da a can a baya amma a giba ya faɗi wani abu mai kama da aka cewa abinda ake ki daga faɗan abu kaza mun faɗi haka wani babi a baya ma yun halis babi wallani cewa akwai abin da yake ya halatta akwai abin da yake bai halatta ba galibi a irin wannan yake nufi aka ishara ce bai faɗa ba akwai annamimancin da ya halatta a zahiri sunansa annamimanci amma a haƙiƙa shari'a ta ɗauke masa laifin annamimanci saboda yana da kawo wata maslaha ga al'umma ko maslaha ga ɗaiɗaikun mutane a cikin tafiya misali mutumin da aka ji yana maganar zai zalunci wani in ka ce ka gaya wanda aka ce za a zalunta ka haɗa su faɗa zai ɗauki mataki iyaka iyawarsa akan wannan mutum to amma baka faɗa ba kuma fa ka san abin da zai faru a kai kai ma za ka samu kai ma za ka samu kaso mai tsoka na laifi a wannan abu to a zahiri wani manci ne ka je ka gaya wannan da ake za a zalunta din ce masa aiku kajuwa ni ya ce kaza ko kuma shugaba shugaba yana buƙatar a dinga kai masa labarin mutane wanda yake zai kawo maslaha akwai kuma wanda yake kawo banna to ita annamimanci da giba duk inda aka samu maslaha shar'iyya ta tabbata a wajen to sun tashi daga sunansu mummuna na shari'a sun koma halal bal suna iya zamantowa wajibi a wani lokacin sa bukhari ke ishara da cewa akwai bangaren da ake ki a giba ma'ana kenan akwai bangaren kuma da yake ba haka ba a cikin annamima nake so in ce wa qawlu ta'ala hammazin masha'in namim mutumin da yake Allah na sufanta wani kafiri da sufofi cikin sufofin ya ce hammazin masha'in namim mutum ne mai sukan mutane alhamzu da allamzu duka dai nau'i ne na giba a yaren larabci shine mutum ya dinga nuna mutane ko ya dinga ainihin ziga mutane akan wasu yana nuna ana aibata su yana faɗin mummunan aikinsu shine hamzu shine lamzu suna saɓani su ce hamzu shine mutum ya suka da baki a ce shi kuma lamzu shine mutum ya taɓa dinga ishara da hannu ko kuma su juya amma duka dai ma'ana ɗaya ce shine suka da cin nama da aibata mutane to shi wannan kafiri Allah shi su ba guda biyu yana annamimanci mashami na kenan yana kuma aibata mutane da sukan mutane da magana akan mutane sifa ce mummuna ta kafirai da kuma fasikan mutane sannan Allah ya ce wailul likulli humazatil lumaza kaico ko bone ko asara da azaba ta tabbata ga duk mutumin da yake mai yawo da wato ainihin maganganun mutane da cin namun mutane wanda a ciki akwai annamimanci a ciki akwai giba duka a ɗauki magana a jefa a jefa a can don a kawo fitinu kawo safani a cikin mutane yahmizu ko yahmuzu wa yalmizu ko yalmuzu wa ya'ibu wahidu in ji imam bukhari yanzu nan tafsiri yayi da humaza da lumaza duk ɗaya suke da ya'ibu yana aibatawa yana suka yana zagin mutane saboda haka Allah ubangiji ya soki mutumin da yake mai suka da zagi da cin zarafin mutane da yawo da maganganun ziga tsakanin mutane a wannan auyen guda biyu sai kuma ya kawo hadisin huzaifat bin Yaman Allah kara da a gare shi aka ce masa wani mutum yana kai wa usman bin Affan Allah kara da a gare shi labarin mutane ma'ana yana zuwa ya ziga lokacin da usman bin Affan radiyallahu anhu yake khalifa yana zuwa ya je ya gaya wa sahabin mazan sallama cewa wani yana cewa kaza wani yana aikata kaza wani ya ce kaza ko ya ce zai aikata kaza don usman ya ɗauki mataki a kansa allah ƙara da a gare su baki ɗaya faƙala hudhaifa sai hudhaifa ya ce sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam ko da yake a ruwayar da dan waya karanta ni ma nan daga ibn hajar ya kawo ta cewa faƙala lahu hudhaifa sai hudhaifa ya faɗa wannan mutumin wanda aka ce yana yin haka din ko kuma ya faɗa a wata ya faɗa a yadda za a gaya mishi ba wai ido ido gaya masu amma ya faɗa ya faɗa za a je a sanar da shi cewa ga fa magana da manzo sallallahu ya ce annabi ya ce la yadkhul jannata qattatun ko wata la yadkhul jannata namamun duk kalmar ɗaya ce ma'anar ɗaya ce mutumin da yake ɗaukan maganganun mutane ya ziga wasu a kansu ba zai shiga aljanna ba mutumin da yake annamimanci tsakanin mutane ba zai shiga aljanna ba saboda haka a hirɗinka ka duba abin da kake yi ka kula da abin da kake yi in annamimanci ne kake yi to ga sakamakonka a wajen Allah subhanahu wataala ba kai ba aljanna la hawla wala quwwata illa billah ba karamin hatsari bane ba a ce mutum yana aikata aikin da yake baro baro an bada cewa babu shiga aljanna a cikinsa to la'alla a nan wajen za a iya fahimta cewa sai na Usman ya karbi ko ya saurari mutumin da yake zuwa je ga masa labari kaga kenan ashe akwai mutanen da ake barin su domin su irin wannan aiki. zai iya zamantowa ijtihadi ne na shi sai na Usman da nufinsa da saninsa yake barin wanda zai je kawo masa labaran mutane domin a ɗauki mataki a kansu a ɗauki matakin ɗinke ɓarakoki zaman sai na usman kowa ya sani an samu saɓani na jagoranci na gudanarwa tsakanin sai na usman lakar da gare shi da wasu ɓangarori da dama na sahabbai a zamaninsa wanda har ya kai ga wasu marasa imani wasu fitinannu su abdullahi bin saba da jama'arsa suka tattaro mutane masu ɓanna ire iren su da kuma wawaye da jahilai wanda su ne tushen khawarij wanda suke suna karatu kamar su yake sufanta su suna katar alkur'ani amma bai shige abin da suke faɗa na harafi bai shige makogarinsu ga ilimi ga ainihin zanzurutun karatun amma babu fahimta babu ainihin amfani da ilimin a hakika ba sa gane menene hasken karatun amma dai suna fitowa fili a zahiri suna ta kokarin yin ibada da sallah da sauransu annabi ce za ku sallah su kamar ta fita ku karatun su ya fi naku amma suna kata alkur'ani bai shige makogaran su aka tattaro ire-iren wannan mutanen har suka je suka aika aika wanda daga baya sahabbai suka faɗa ka cewa a wa'annan mutanen yanzu su abin suka gani har ya kai su ɗauki wannan matakin amma ba su taɓa zato ba cewa abin da suka yi domin akwai wasu abubuwa da aka ruwaito na mutane suna magana akan wasu abubuwa da usman ya yi a majalis ce Usman ya naɗa wani shugaba an je an masa magana ya ce iya eh, wannan shi ya ga ya dace alhali bai dace ba ya za usman ya yi haka wannan ya faɗa cikin manyan mutane wanda suka dinga wannan abubuwan a ƙarshe sai aka samu matsala wawaye suka ɗauki wannan magana suka yi amfani da ita har a ƙarshe abu ya zo ya zama ya fita daga kwantarar ɗin mutane sahabbai suka yi ta ƙoƙari ba sai na Usman kariya bayan an zo an yi interview da shi duk tuhumatuhuman da ake masa ya kare har ya gamsar da su wa'annan wawayen ya kashe bakinsu za su tafi sannan wani shaidanin ya ƙara zugo su suka ƙara juyowa suka dawo garin madina suka sa masa takunkumi allah ƙara da gare shi ƙarshe suka haura gidansa suka kashe shi to irin wannan abubuwan sun faru la'alla yana daga cikin abubuwan da ya sa har shi usman allah ƙara da gare shi yake son ya ji labaran mutane a ɓangare ɗaya kuma akwai hatsari na wannan abin ta cewa mai kawo maka labaran nan in ba mutum ne na gari ba da yawa in bai ji tsoron Allah ba da yawa subhanahu wataala ko da mutum ne nagari idan yana gaba da wani ko ya saba da wani zai iya zuwa yana so ya faɗi abu ɗaya sai ya ƙara masa gishiri ya ƙara masa yawa har ya zamanto ya haɗa ka rigima da shi ba bai cinci a rigima da shi ba to shi yasa maganar huzaifa tana da mahallinta maganar Usman ko aikin Usman tsakaninsa da shi da wannan mutumin da yake kawo masa labari shi ma akwai mahallinsa amma idan aka haɗa guda biyun sai a samu mafita akwai halacci na a gaya wa shugaba abin da ke gudana a cikin jama'arsa domin ya ɗauki mataki ya san masoyi ya san maƙiyi ya san nagari ya san ɓatacce ya san munafiki wanda zai zo jansa ya yi shi amma in ya juya baya je kai labarinsa ya je wannan shugaba yana buƙatar irin wannan abin amma waye jarumin da zai kawo masa labarin da adalci da gaskiya nan gizo ke saka da yawa daga cikin masu kawo shugabanni da masu iko da makamantansu suna kawo musu ne gwargwadon son zuciyarsu gwargwadon abin da su zai sa su samu kusanci da wannan jagoran ko wannan shugaban shi sa hudaifa Allah ƙara da gare shi ya ja birki ko in ce ya faɗakar da shi wannan mutumin wanda ba faɗi sunansa ba a cikin dukkanin ruwayoyi yake cewa to dai wanda yake kai wa shugaba labari kalmar kattat suna ta tafin nan mam ƙarfi shi kattat sa ta ji yake yi satar maganar zai ya kai ta shi kwanan ma a fili yake dama an san maganar da shi aka yi ta sannan ya ɗauka ya je kai gaba haka wasu malamai suke bambam tsakanin kattatun da nan mamun amma duk ma'anarsu dai ɗaya shine ɗaukan magana a kai ta da zimmar ta ɓata tsakanin mutane ko kuma za ta kai ga ɓata tsakanin mutane ko da ba da wannan zimmar aka yi ta ba za ta kawo gaba za ta kawo fitina tsakankanin mutane saboda haka Anan imam yana ishara ga cewa wannan aiki ne mummuna mai hatsari allah ubangiji ya yi narko a kansa ya tsinuwa ya ce wailun ga wanda ya yi haka ya siffanta wani kafi da wani sufofi maza salama kuma ya ce wanda yake wannan aikin ba zai shiga aljanna ba saboda haka dole ne a yi taka tsantsan da wato ainihin ɗaukar labari ana kaiwa gaba ko da ku da zummar a samu wato ainihin gyara ne amma dai kamar yadda imam nawawi yake cewa dukkanin wannan abin sai idan ba samu maslaha shar'iyya ba an samu maslaha shar'iyya cewa lallai lallai wannan abin yana da wato ainihin hatsari to ya halatta a wato ainihin a nuna wa wanda ake tunanin hakan zai kawo maslaha tare da shi a nuna masa abin da ake ciki na wannan kalubale din na'am babu qaulullahi ta'ala wastanibu qawlaz zur قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي الذئب عن المذكوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع دعامه وشرابه قال أحمد أبحمني رجل إسناده نعم البخاري رحمه الله babu lahi ta'ala wa shi bi kawai zur fadin Allah subhanahu ta'ala ku guji magana ƙarya ne bi rujita min al-awthani wa bi kawai zur ku nisanci najasa ta baban bauta ba Allah ba kuma ku nisanci magana karya shirka da duk wani abin da zai kawatar da mutum daga kadaita Allah subhanahu wata'ala ko girmama shi ko bin umarninsa malamai sana da fasawari da yawa akan mai zur amma dai kalmar zur a larabci tana nufin da abin da ke ya kauce da wato ainihin gaskiya da abin da ya kauce ya bar gaskiya ya shiga karkashin zur amma an ba amfani ta akan alkarib karya to kamar nan imam al-bukhari yadda hafiz yake cewa yana so ne shara zuwa ga cewa mimanci da ainihin giba da ake magana dukkaninsu hatsari ne laifi ne yadda yake amma babu kamar idan ya hada da ƙarya idan abin da aka faɗa ɗin na namimancin ko na giba ƙarya ne to shi nasa girman ya yi yawa ya fi ƙarfin wanda yake falar ɗaya abin ne aka yi shi ka faɗa to ina kuma a ce ka haɗa da giba ko ka haɗa da animimanci kuma da ainihin shara da ƙirƙirar ƙarya abin da ba a yi ba ka ce an yi abin da ba a faɗa ba ka ce an faɗa abin da ba a ce za a yi ba ka ce an ce za a yi domin ka kawo ɓanna ko kuma domin ka ji daɗi ka ci naman mutane to idan ya zamanto da wannan yanayi nasa ya fi tsanani ne kawo hadisun ahmad bin yunus ya ce hadisun abi dhib daga makburi ana abihi daga abu hurairah Allah kara da a gare shi daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce duk wanda bai bar magana ƙarya ba kawal zur magana ƙarya duk wata magana mummuna wacce ta kauce wa gaskiya ta shiga ƙarƙashin wannan manufar ta shiga ƙarƙashin wannan magana ta maza salama to duk wannan bai ban magana karya ba da magana sharri da ƙage da hitina da wato ainihin kaidi tsakanin mutane wal'amala bihi da aiki da irin wa'annan maganganun magana karya magana da bata da tushe an yada ta a social media an ce kaza babu isnadi ba wani dalili ba hujja ba alkur'ani ba hadisi kurin an faɗa ta magana wacce kai daga jin jinta ka za ta gaya maka cewa akwai alamar tambaya a wannan abun duk ƙaunar zur ne annabi ba cewa yayi wanda ya faɗi labari da gare ni yura annahu kadhibun fa huwa ahlu kadhibaini ba abinda ma ake tantama ake gwanda cewa wannan magana ba gaskiya ba ce ba ka jingina manzon Allah ita to kana daga cikin masu kai ma kai ma makareci ne da wanda ya kirkire ta da wanda ya yi ta yada ta sun shiga ciki tera na maganin social media da ake faɗi wani mutum ya yi kaza wani mutum an juyar da shi ya koma biri wani mutum ya abubuwa dai barkatai ba ba alƙibla to yana cikin ƙaunar zuwa da ƙarya da ƙage da mutum zai ƙirƙira jingina wa mutane ko ya faɗi ta akan wani babban mutum ko ya akan wani malami ko wani shugaba don baya son sa ya blackmailin da ake cewa ba ta shi akwai suka ƙware a wannan ɓangaren su fara faɗan magana kamar wasa ana faɗi ana faɗi ana faɗi ana faɗi har sai abin ya shiga cikin mutane Allahu alam muna yara akwai wani mutum da ya mutu a cikin gari aka dinga faɗan wata magana wai ƙasa ta burtso shi magana ba haka take ba wasu ne yake da su gaba ko kiyayya daga baya mun san jama'a mun san makotansa mun san 'ya'yansa babu wannan maganar amma a garin nan maganar ta karaɗe ko ina cewa wani mutum an binne shi ƙasa wannan wai wannan kabarin ya burtso shi a nan kano fa ba wani waje ba ko magana wallahi da lokacin ni dai ina yaro Allah mun gafara amma sai in dafa Qur'ani da ake cewa ji nake tabbas abin na haka akai saboda karfin da jita jita eh, ba so ɗaya ba ma aka sa shi ta ƙara shi aka sa shi ta ƙara burtso shi wani attajiri ne mai kuɗi sai ba haka sai a tsako wani abu a faɗa a ce kaza ne ya faru kaza yake haka nan da tsaba ƙiyya da gaba ta iya raunan suna da yawa a cikin al'umma la haula wala quwwata illa billah to duk wanda bai haka ba duk wanda yake haka inji manzon sallama falaysa lillahi hajatun an yada ta'amahu wa sharabahu Allah baya buƙatar ma azumin sa Allah baya buƙatar ibadarsa dama Allah ba buƙata yake yi ba amma ma'ana Allah ba zai karba ba azumin da ya yi da abubuwan da yake na alkhairi in dai kana da buƙatar ka dinga yada sharri a cikin al'umma annabi sallama ka dinga yawa da magana da babu dalili a kanta to mutum Allah Ubangiji ba zai karbi ainihin ibada sama musamman azumi amma wasu malamai suka ce wanda ya karya yana azumi to azumin sa ya ɓaci cikin magabata akwai irin wannan ahlul zahir akwai suka zuwa haka in kai giba ko kai annamima ma duk yana cikin kaulul zur ballantana ka kai ga kirkira ƙarya ka faɗa zahiri kenan ko ka je kai shaidar zur a gaban alƙali shi na cewa shaidar zur shaidar ƙarya kenan to duk wanda ya haka Allah ba buƙatar cinsa baya bukatar shansa baya bukatar ainihin ibadojinsa da dama Allah ubangiji ba zai karba ba kenan an sa shamaki tsakanin ibadarsa da daraja ta karbuwa a wajen Allah subhanahu wataala a ƙarshe shi Ahmad ibn Yunus yake cewa afhamani rajulun isnadahu tsantsani ne irin na malaman hadisi cewa lokacin da aka faɗi wannan maganar malaminsa ibnu abi zai ya faɗi wannan maganar to shi bai ji cikakken bayanin da malamin yake yi ba a wasu ruwayoyin an ce isnadi ne bai ji kuma da bukhari ya faɗa a wata ruwaya kuma kamar abu dawo da wani an ce sun ce matanin ne bai ji ma'ana dai bai ji hadisin ba duka sai wani mutum ne afhamani rajul ne isnadu sai wani mutum a gefensa sai ya tambaye shi ya ce dala mai malam ya ce ya ce kaza ya ce sai ya rubuta to shi ne duk lokacin zai faɗi hadisin saboda tsantseni sai ya gaya wa ɗalibansa cewa to ba hadisin nan ba duka na ji shi ba a wajen ibn abi dhif mai yiwa majalisin ne ya girma ba makirfon ba lasifika ba a ji sosai yana kokari ya karkata kunnen sai ya ji to daidai na gaba faɗi wani abu sai ya kubce masa sai tambayi wani sai ya gaya mishi sannan sai ya rubuta kuma yake ni kada ya jingina malamin sa kai tsaye zaman to shi ma Ya yi kaulin zuhur din kenan ya yi kwansa babu zakara Allah ya ubangiji datar da mu Allah ya ubangiji ya musu rahama mu ma hada mata su a cikin rahama Allah ba mu ikon aiki da ilimin mu Allah ya ba mu koyi da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ubangiji ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ubangiji ya ragwanta mana Allah ubangiji ya khaffafa mana Allah ubangiji ya yi al'umma ba su cikin damuwa Allah ubangiji ya ba shugabannin mu ainihin kyakkyawar basira Allah ubangiji ya datar da su cikin tsare-tsaren da suke yi na kawo gyara a wannan ƙasa Allah kuma ya bawa su mataimaka da mashawarta nagari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 بالعلم بل بالأدب فنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوع